من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan na sha bakwai ga watan ramadan wato talata sha takwas ne ko? na iya haɗin wannan sha takwas ne? na samu gama lafi sha takwas ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sha tara ga watan hudu a shekara ta 2022 a lissafin miladiya yadda waɗannan kwanaki suke sauri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu tofiki a cikinsu a ci gaba da darussanmu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma yau za mu tashi game da muka ji malam ya karanta mana a suratun nisa'i ayata 41 ƙaunullahi tabaraka wata'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida to yaya lamarin zai zama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan a cikin kowace al'umma muka zo da shaida wanda zai shaida gare ta وجئنا بك كما مكزو لكي يا أيها النبي شهيدا أمطين من شيدة على هؤلاء أكون waɗannan. wannan aya fa'un da take cikinta inda ya ce fa kaifa kamar irin wanda muka yi magana kwanaki ce wanda ake cima alfasiha wadda za ta yi bayanin wasu halaye ta karkasa su kamar allah maɗauki yana cewa ne bayan ya faɗi a baya cewa wa'atadna kafiri kafirin azaban muhina mun yi wa kafirai tattalin azaba mai wulaƙantarwa sannan kuma ya ce wa man yakuni shaytanu lahu ƙarinan fa sa'a ko sannan kuma ya faɗi Allah subhanahu ta'ala yace baya zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala dharra to bayan ya faɗi wannan sai yace fa kaifa dama ya za a yi a samu zalunci a wurinsa bayan da irin hukuncin da za a yi gobe kiyama haka wasu malamai suka fassara wannan abu mana da ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da ƙwayar zarra to kamar yace ce ne to ya ma za a yi a samu zalunci fa kaifa yawwa yaya za a yi wani abu ma ya faru ba aka ba tun daga irin hukuncin da za a yi hukuncin mai yin sa Allah ne kammalalle ne a adalci mai shaidar kuma manzo ne bai fi kowa tsarki to ta ina zalunci zai zo to shine kamar Usman ne suka ce abinda da ake nufi ke. haka nan in ka lura da waɗancan abubuwa da ya ambata da wa'idi da alkawari da yi tun daga inda yake wa ne kafiri na azaban muhina da kuma wa man kuni shaytanu lahu qarinan fasa a da kuma abin da ya ambata na inna Allah la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha to sai ki duk wannan ya za a yi a samu saɓanin waɗannan abubuwa da ya ambata bayan ga irin yadda hukuncin zai kasance gobe kiyama ka iya cewa duk abu ɗaya ne ake magana a kansa cewa ba dama a samu zalunci bayan ko Allah subhanahu shi ne mai hukunci kuma sannan shaidar shi ne annabi nan idaji ina duka ala haula'i ko ka yi idaji ina min kulli ummatin bi shahidin nassi ne akan cewa annabawa za su yi shaida akan al'ummominsu kuma al'ummominsu za su tabbatar da cewa annabawa sun yi tabligi akwai shaidar da mutane za su yi wa annabawa a kan sun isar su ma kuma annabawan za su yi shaida a kan mutane a kan ayyukansu wannan aikin e Allah ne ya aiko manzan Allah suna salama da shi ya kawo muku aiki ka zafa, annabi zai ce a shi bai aiko ai kaza ba ka wanda ya kirkiri wani abu sabo wanda Allah maɗaukaki bai ce a yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shaida akan sa ba gobe kiyama dangane da wannan aikin sannan wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai shaidar dalilan da suka tabbatar da umarni cewa ai kaza da kuma dalilan da suka tabbatar da hanin cewa kada ai kaza duk wanda kuma ya saba wa umarni ya kuma saba wa hani wato ya aikata to duka annabi sallallahu alaihi wasallam zai shaida a kansa bisa aikin da ya aikata da haka wanda ya aikin kirki zai gani wanda kuma ya mummuna zai gani ka dai wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka wuce da muka tattauna a kansu an fahimci abu wannan aya tana cikin ayoyi da ta yi magana akan wannan shahada kuma wannan shahada kamar da malamai suka ce shahada ce ga mummiya da ta shafi wannan al'umma da za ta yi akan al'ummomin da suka gabace ta ya zo a hadisi ingantacce cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zama mai shaida ga al'ummomin da suka gabata ina jin muku manta mun karanta a wa kadalika ja'alna kum ko ummatan wasatan yawa litakunu shuhada'a 'alan nas suratul baqara mun yi wannan zancen wannan ayar ma tana nuni zuwa ga haka sannan wannan ayar ita ce wadda al-imam al-bukhari ya daga abdullahi ibn mas'ud ibn mas'ud yake ba da labari cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya karanta masa alqur'ani ibn mas'ud yace ya zan karanta maka alqur'ani wa alayka unzil alhaliku kai aka saukar alqur'ani ne sallallahu alaihi wasallam yace ina so in ji shi ne daga wani ba ni ba shine abdullahi bin mas'udin radiyallahu an ya karanta suratun nisa'i tun daga farkonta har zuwa wannan wuri yana cikin karatu sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk shi yasa al-imam al ma ya fitar da hadisin a babin qaulul muqri lil qari hasbuk cewa mai karantarwa ya gaya wa mai karatu ya ishe ka wannan cewa ma'ana saurara ya isa haka ya halatta kenan in kai malamin ne mai karantarwa mai bin karatun wasu ana tasmi'in gare ka to dalibi yana karatu ka iya cewa hasbuk mana ya isa wani kuma yi amfani da kalmar hasbuk din ma duba sai da alimamu bukari ya ya mana iskin bakin halaccin haka a babin kiraat yau to bayan wannan yace na duba sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka sakamakon wannan ayoyi da yaji musamman kuma da ya zo wannan wuri wannan aya in ka kalle ta sosai akwai abubuwa da dama a cikinta dangane da abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi al-khusus musamman dangane da wannan kukan da yi shi ta har malamai sai da suka yi batsin suka fito da dalilan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ake tsammanin ya tuna lokacin da ya wannan kukan me ya jawo wannan kukan na manzon Allah sallallahu alaihi daga cikin abubuwan suka ce na farko akwai farin ciki farin cikin abin da zai faru yadda Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi wannan tashrifi da Allah maɗaukaki ya yi masa cewa za a zo da shi a matsayin shaida akan mutane wannan daraja ce ko ba daraja ba daraja ce a zo da manzon Allah sallallahu kuma dama ai shine sahibul maqamul mahmud ko menene al maqamul mahmud hmm me al maqam ba fassara hausa nake ne an ce al maqamul mahmud a shar'ance wanne abu ne ake nufi in an ce al maqamul mahmud a shafa'atul kubra wani shine zance mafi karfi a maganganun malamai yawa matsayin da Allah madaukaki zai bai wa manzan Allah saba alaihi gobe kiyama yayin da za a tara al'umma baki ɗaya su daɗe suna tsaye suna jiran Allah maɗauki ya hukunci a daɗe ba a yi hisabi ba ga rana an matso da ita zafi ya tsananta gumi yana kai wa mutane wuya kamar su yi nutso a cikin guminsu kowa gwargudan aikinsa Allah ne ya sanya da zai suranta wannan abu to mutane za su tafi wurin annabi adam kun san dai hadisi yawa ya ce a'a ba shi ba su taho gun annabi nuhu su zo gun annabi ibrahim annabi musa annabi isa kowanne ya ɗauke wa kansa ya ce a'a bai isa ba kowa yana kawo uzurin da dai na san duk kun san hadisin ba sai mun eh, tsawaita magana a kansa ba sai su zo gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su roƙe shi cewa ya zo ya roƙi Allah Allah maɗaukaki ya yi hisabi to a lokacin zai ce ana laha ce lalle ni ne mai wannan haƙƙin to wannan haƙƙin da zai zo ƙarƙashin al'arshi ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala da wasu addu'o'i da zikirori da a ranar za a koya masa ita kanta addu'ar ma da zai a ranar za a biya masa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da kuma sai Allah maɗauki ya ba da izini sai kuma a hisabi kuma kun san tsayuwa gaban ubangiji inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma uddu yini guda din kamar shekara dubu ɗaya ne a irin lissafin ku kaga ku akwai wahala hmm. yanzu ko wata ɗaya aka ce ka yi to ballantana a ce shekara ɗari biyar ballantana shekara dubu kuma duk ana tsaye ya sauƙaƙawa wanda zai sauƙaƙawa waɗanda suke cikin wahala kuma su ci gaba da wahala sannan kuma zuwa a hisabi a ce wane ya kaza wane ya tafi nan wane ya tafi nan to wannan matsayin da za a bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mene maqamul mahmud to sannan Allah zai tashrifin sa in an zo kuma sai Allah ya bashi ikon yin shaida akan dukkan al'ummomi ya zo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu zai shaida akan sauran annabawa to amma ba wannan ayar ba akan wannan take magana ba yawwa annabi nuhu misali zai zo ya ce ya isar a tambaye shi ka isar ko baka isar ba ya ce ya isar sai suwa ya shaida ka sai ce al'ummar muhammad wannan ana faɗinsa a waccan aya da kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a a an-nas to amma wannan ana zancen a sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din shine mai shaida akan ayyukan da al'ummarsa suka aikata kun wannan ashe wancan daban wannan kuma daban sannan daga cikin dalilan kukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa muminai sun gaskata shi a kan tabligi muminai sun gaskata shi shi yasa ranar hajjatul wada ai sai da ya tsaya ya tambayi muminai yace ala hal ballaghtu ku saurara jama'a shin na isar da sako kuma al'umma duk sahabbai a lokacin suka ce bala ya rasu eh, ka isar da sako malamai suna cewa wannan shaida ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne a gabansa a lokacin da ya yi wannan abun ya nemi al'ummarsa su shaida masa cewa ya isar su waye al'ummar tasa sahabbai da haka babu wani wanda zai zo daga baya ya kai darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka ba da shaidar annabi ya isar haka duk wanda ya kafirta su bai yarda da shaidar su ba ta isarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin abinda kukan nan na manzan Allah sallallahu da Abdullahi bin Mas'udin ya shaida yake nuna mana wato ganin zai ga alherai Allah zai nuna masa irin alheran da aka aikata a duniya bi wasifatihi huwa wanda shine ne su duk mutumin da ya shirya shiryu a duniya duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ya rayu musulmi a duniya to wasiƙar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam mana ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta babu wanda ya san alqur'ani sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san sallah sai ta hanyar manzan Allah babu wanda ya san girmama iyaye sai ta hanyar manzan Allah babu wanda ya san zikiri sai ta hanyar manzan Allah babu wanda ya san salatin annabi sai sa hanyar manzon Allah babu wanda ya san aikin haji azumi zakka duk wani aikin kirki to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar zaka shi zai shaida akan waɗannan abubuwa to wannan zai sanya shi farin ciki shi kansa abun murna ne cewa Allah ya nuna masa injazi ayyukan da aka aikata sakamakon da'awarsa da kiransa da shiryarwarsa da nusarwarsa kisa kullum malamai suke ammatawa babu wani ɗan adam a duniya da zai aikata wani aiki na lada aikin ladan kuma ya kai tarin ladan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya da isa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya wata sallah a duniya to annabi yana da lada a ciki ina jin duk shekara muna tafsiri sai mun yi wannan zance duk girmanka duk ɗan'arka duk salatinka duk zikirinka duk istighfarinka to duk wanda kai in ka samu lada, to annabi kuma zai samu ladan shi ya koya maka da haka ake da mu kai duk gurgudan yadda kai shi kuma yana ƙara tsere maka ne da haka zancen wani a ce ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ladan aiki ma wannan ba zai yiwu ba shine dalla kullu ahli khairin ila kulli khair shi nuna wa duk wani mai aikin kirki shi ya koya masa aikin kirkin ne ka babu dama wani ya zo ya tsere masa to shi kansa zai gani ya farin ciki ya murna cewa wannan aikin da aka samu ne a sakamakon sakamakon kiran kuma zai ga abin da wasu ma suka yi har yanzu a bayansa wanda duka kuma nasa ne wannan kuka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana ishara zuwa ga damuwa damuwa da bakin ciki akan sauran al'umma da ba su yi imani da shi ba wanda suka karyata shi irin abin da zai same su na azaba wannan shi ma ya dame shi tun da dama Allah maɗauki ya ba mu labari ya su me ya siffarsa bilmumini na mene ra'ufin rufi hmm. azizun alayhi ma shi manzan Allah sallallahu duk abin da zai sanya ku cikin kunci ai kullu ma yukhrijukum fa huwa amrun azizun alayhi ay ya'izzu alayhi ya'zumu fi qalbihi wani abu ne mai girma a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce al'umma ta shiga kunci da damuwa da tashin hankali to kuma sannan bayan azizun alayhi ma anittu harisun alaikum Shi ne kwaɗayi ne na ku samu alheri shi ya sa ya faɗa da kansa cewa babu wata ƙofar alheri sai face ya nuna wa mutane haka shi yasa yana cikin tuhumarsa a ce ga wata ibada wani ne daban zai zo da ita ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam irin wannan kwaɗayin irin wannan tausayin na manzan Allah su irin son alherin da yake mana a ce ya tafi bai gaya mana ba sai wani ne zai zo gaya mana wannan shi kadai dalili ne akan cewa wannan abun baya cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga ciki kukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana abin da zai gani na nadamar waɗannan da suka ƙaryata shi zai ga irin nadamar da za su yi wannan abin shi kansa zai sa shi kuka ku duba fa ku gani irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen sun cancanci azaba kuma za a yi musu azaba saboda laifin da suka yi amma duk da haka saboda tausayinsa yana kuka akan azabar da za a yi musu ta annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ba karamin mai tausayi bane gare mu kuma bil mu'minina mene raufun rahim shi mai tausayi ne mai jin kai ne kuma mai tausayi ga muminai Allah subhanahu ta'ala ya saka masa akan wannan al'umma tasa wannan alheri da manzon Allah sallallahu alaihi ya zama sababin kawo mana shi Allah ya sa mu shi yadda ya kamata kuma shi Allah ya saka masa bisa abin da ya mana Allah ya sa mu bi shi mu kuma yi koyi da shi Allah ya ƙara mana ƙaunarsa da sansa da binsa a cikin zukatanmu Allah ya sa mana cikin waɗanda za su samu cetonsa wannan kenan abin da ya shafi wato abin da ibn mas'ud ya ambata dangane da kukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sakamakon karanta wannan aya al-mukaranta to abinda malam sa'adi ya ambata yace kun maqala ta'ala sannan Allah madaukaki yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin to yaya abin zai kasance idan daga cikin kowace al'umma mun zo da mai shaida waje ina bika kuma muka zo da kai ala ha'ula'i kan waɗannan shahidan don ka zama mai shaida su waye waɗannan hmm? al'ummarsa eh, al'ummarsa ake nufi da yawa a wurare da yawa an ce ha'ula'i cikin alkur'ani akan yi ishara ga kafirai to amma anan ana nufin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu waɗannan ayyukan ayyukan kirki da ayyukan banza yawa tun daga shi an faɗa in taku hasanatan yudha'ifha to masu hasanatan za su gani masu sayyi'atan ma za su gani wa shahidu ala tilka al'amal huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam to yake ai kaifa takunu tilka al-ahwalu yaya waɗannan halaye za su kasance wa kaifa ya zalika zalikan hukumul azim kuma yaya wannan hukunci babba zai kasance hukunci mai girma wannan ilu wannan hukunci ne allazi jama'a wanda abin da ya tara shi wannan hukuncin ya tara Allah cewa man hakama bihi wanda zai wannan hukuncin gobe kiyama kamilul ilmi mai kammalallin ilimi ne ba abin da bai sani ba tun kafin a halitti mai aikin da bayan an halitti mai aikin da bayan mai aikin ya yi aikin da kuma lokacin da za a yi wannan shaidar duk Allah ya sani ya san aikin shi ya halitce shi kuma ya san abin da ke cikin zuciyar wannan mai aiki yanzu wannan alkali za ka samu zai yi shaida ai zai hukunci wanda yake da irin wannan ilimin babu alkali daga dan adam inda a ce ma ya san abin da ke cikin zukatan mutane ai da an gama ba bukatar a zo kawai ana shigowa zai ce wane kai ne baka da gaskiya ku kama shi kawai shi ke sai a ciki shi yasa dama kun ga ko a shar'ance alkali baya hukunci da iliminsa haka ake cewa e eh, bayan hukunci da mene iliminsa dole ne ya hukunci da abin da za a samu shaida a kai ne ma'anin bayan baya hukunci da iliminsa hmm? abin da ya sani na rayuwar misali a ce alkali makocin wani mutumi ne sai matar mutumin ta kai karar mutumin gaban alkali da alkali ya zo hukunci sai ya tambaye ta me ya yi laifin da ya miki sai ta ce duka na yake yi to shi alkali zai iya cewa ni ma ina ji daga gidana shi ne zancen to ba zai iya faɗin wannan ba dole a nemi wasu shaidu ko kuma wani abu dai daban da zai nuna wannan amma ba zai ce a ni ma ina ji wane yana dukan matarsa ba a yin wannan to amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani ya san zukatan ya san masu laifin ya san irin laifin to amma kuma shi ma duk da haka yana kafa shaida da mala'iku shi kuma saboda ya koya wa alƙalai adalci kun fahimci wannan darasin Allah yana da ikon ran kiyama a zo a ce kai ne kai kaza kai ne kai kaza ya ce bai ka amma ran kiyama sai an zo da takaddun aiki kowa za a ba shi takaddar ya dora haka ya yi kaza rana kaza ya yi kaza rana kaza duk an rubuta komai wa waje duma amilu hazira wala ya zlimu rabbuka hada ma ne hazin kitabi la yi yughadiru wala kabiratan illa a sa'a abinda mala'ikun nan suke rubutawa duk abin da ka aikata sai ka gan shi ba fa maganar wani iya manyan ba da manyan da ƙananan duk suna nan a rubuce mu da yanzu a zamanin yanzu idan mutanen da zamanin sahabbai tabi'ai da manyan malamai da suka gabata ba su ga wani abu da yake nuna irin wannan abun ba imaninsu ne ga Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu suka yi imani da shi to mu bayan wannan ayoyin bayan hadisan a yanzu muna da abubuwa da suke nuna mana wannan abu mai sauki ne a yi shi zamanin bidiyo ko ba ka bane zamanin wayoyin nan hmm. inda kana da waya kana da lamba to duk abin da kai da ita za a iya dawo da shi ana sa lambar zai fito duk abin da ka ce duwa kai magana da shi to idan ɗan adam ya iya yin wannan ya za ka yi mamakin cewa Allah zai dawo maka da ayyukanka a shi kansa rubutun da mala'ikun za su yi don kafa shaida ne a kanka ba saboda zancen ana buƙatar dole sai da hakan sannan a kiyaye ayyukan ba ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana abin da ka san mun yi shi ya Allah ka yafe mana ba sai an gaya wa kowa ba Allah ka yi mana hisaban yasira to yace wa kaifa yakunu zalika al-hukm al-azim alladhi jama'a anna hakama bihi kamilul ilmi mai kammalallen ilimi ne shi Allah kenan kamilul adli adalcin sama kammalalle ne baya zalunci kamilul hikmati kuma duk hukuncin da yayi to shi ƙwararre ne a hukuncin gwani ne da hikima ba da kawai ake yin abu ba duk abin da ya da hikima a ciki to kuma sannan bayan iliminsa da adalcinsa da hikimarsa shaidar da zai taimaka wurin ba da shaidar a hukunci akan waɗannan ayyukan shine alkal khalq wanda fi kowa tsarki a cikin halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yanzu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine shaida akan aikinka ai ka gama samun shaida shi fi kowa tsarki to shi zai maka shaida yanzu ku kaga ai ba zai maka ƙarya ba eh, sai eh wane ga rubutun an zo sannan kuma shi zai ce eh wane yi kaza eh an zo da kaza annabi sallallahu alaihi salama ne ya zo da kaza kai ka zo da kaza ya ce eh ni ne zo da kaza wannan aikin kuma daga ina aka samo shi wallahi dole mutum ya ji tsoron yin bid'a wallahi a daina bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shaida da ita ba ba ta cikin abin da annabi zai shaida cewa ni na ce su yi in dai annabi shi ya ce a yi to za ku a samu nassi daga bakinsa a rubuce yanzu ya ce jama'a ku kaza ku kaza kuma babu shi sa ka kiyaye wallahi mutum ya ji tsoro shi sa ya ambaci wannan da kansa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa mene rad laysa alaihi amruna Daka haka ka kiyaye ya zama cewa kana wani aiki laisa alaihi amrun nabi wani abun koda min haiful umum alaihi amrun nabi bi umumihi ta hanyar istinbatsi ka ce ai shine kaza da kaza to ka guji laƙaba masa sunan wani ka fita daga sunan wani ka tsaya kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani ne ya kawo ma ba ba wani ne ya kawo ma musamman in wani wanda aka kawo maka din ma ba shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ya kawo ba jama'a dai a kiyaye wallahi duk dalilin da yasa ake wannan fadakarwa tsoron abin da zai faru gobe kiyaman nan in ka ce ba ruwanka da komai sai na manzon Allah din nan baka fayi wa kowa laifi ba baka yi wa Allah laifi ba bal shine daidai din kuma shine eh, tabbacin kana da nutsuwa da kwanciyar hankali amma wallahi duk wanda za ka buba manzan Allah ba sallallahu alaihi a cikin kokonto kake za a iya juya maka abin ya zama ba haika yadda kake tsammani ba annabi sallallahu alaihi kuma wallahi lamarin sa yaqini ne ka tsaya iya shi ka rabu da sauran sai wanda ya dora ka akan abin da annabi sallallahu alaihi yake kai daga cikin malamai su dora ka akan tafarki tafarkin wa kuma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a canza maka hanya hanyar annabi a canza mata suna a sa mata wani suna daban a kawo wasu ayyuka daban wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai su ba to ka wannan karka bari a jefa ka a irin wannan hanya ba ta billewa babu kuma tsira a cikin ta to su wane ne azkal khalq yace wa humur rusulu sune manzanni za su yi shaida ala umamihim akan al'ummominsu ma'a ikrarin mahkumi alaihi tare fa da shi wanda ake wa hukuncin shi kansa fa yayi ikirari ko kuma ku gane zancen ba yanzu idan aka je eh, kotu za a yi hukunci idan alkali da mai da mai alkali yakan yi hukunci da shi in an ce bai aiki da ilimin sa ba misali da shaidu ko yawwa amma in ya samu ikirari fa an tashi ba ana cewa al-iqraru sayyidu ash-shuhada ko sayyidu al-adilla yawwa shi ikirari shine chief shine shugaba na dukkan hujjoji da ake nema an kamo mutum ana tuhumarsa da sata ina shaidar cewa sata ya sai a ce a ɗauko abun a duba akwai alama kaza a cikinsa akwai kalama kaza akwai alama kaza to a ina ka ɗauka misali sai ce shi bai ɗauka ba sai shi mai shi ce a wuri kaza ya aje ai ta neman shaidun da za su ce sun gan a nemo kyamara irin wanda ake koyewa din nan eh shi ne aka gani can in yace kai ku daina duk ku daina bata lokaci ni ne nayi shi kenan duk wannan hujjojin sun zama ba su da amfani ko ba su bane to shi ne ikrari to yanzu zan san da ake yi ran kiyama kai mai aiki na laifi ka riga ka yi ikirari cewa ban kyauta ba na yi laifi ka ba. ai ka gada sai a ce to a tashi to amma ga Allah kuma subhanahu ta'ala shine alƙalin kuma ya san kai ilimin ka kammalalle adalcin ka kammalalle ba zalunci sannan hikimar ta wajen sa hukuncin kammalalle yake sannan kuma shaidar da ya kira don yi maka hukunci shine wanda bai taɓa ƙarya ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ba dai zance ba zancen ka tsira daga laifi sai dai kawai a yafe maka ai maka afwa ko ko ku gane ba to Allah ya mana afwa yace ma'a iqrarul mahkumi alayhi sai ce fa hada wallahi al-hukm alladhi huwa a'ammu al-ahkam wannan hukunci shine hukunci mafi gamewa ya game kowanne bangare nasa wa a'daluha shine mafi adalci wa a'zamuha shine mafi girman hukunci ya tattara duk abin da ake so ga ilimin mai hukunci, ga hikimarsa sannan ga adalcinsa ga kuma shaida shaidar da baya karya mafi tsarki sannan kuma ga shi kansa mai laifin ya yi ikirari ya tabbatar wala yaktumuna Allah haditha kamar da zamu zo dashi hmm. sannan ce wa ya buƙa al mahkumu alaihim muqirrin lahu bi kamalil a wannan lokaci waɗanda aka yi wa hukunci za su wanzu suna masu ikirari da tabbatarwa ga Allah bi kamalil fadli da cewa falalarsa kammalalliya ce wal da adalcinsa kammalalle ne walhamdi wasana da kuma godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hunalika yas'alu aqwamu a can din ne kuma a ranar kiyama wasu mutanen za su yi farin ciki bil da cin nasara da za su walfalahi da rabauta wal da samun ɗaukaka da buyaya wal kuma da dai cin nasara wa yashqa aqwamun wasu mutanen kuma za su taɗe su taɓalɓalce su lalace su halaka bil da ƙasƙanci wal fadihati da tunan asiri tunan silili wal azabil muhim da kuma azaba ta wulaƙanci haka idan mutum zai kyauta wa kansa to ya kamata tun yanzu ya daidaita lamarinsa ya kintsa tsayuwarsa gaban ubangiji a wannan rana shi yasa kullum Allah maɗauki yake haɗa mana wannan maganganu da maganar imani da Allah da kuma ranar ƙarshe wallahi ranar ƙarshe rana ce da ya kamata mu riƙa yin mu riƙa wa junanmu wa'azi a kanta ba laifi bane in kullum muka tuna wa junanmu cewa duniyan nan fa za ta kare za mu koma zuwa ga Allah za mu tsaya gaban ubangiji za a yi mana tambaya za a ɗauko ayyukanmu za a nuna wa kowa za a tona mana asiri ya Allah mana roƙon karka mana tonan asiri amma duk abin da kake bi asirin ka ne in Allah bai yafe maka ba fa sai an tono shi kowa sai ya gan shi da surikinka da 'ya'yanka da matanka da kowa duk wanda baka so su gani to kuma sai ranar sai a nuna kowa mu ji tsoron wannan ranar ya jama'a mu tsaya mu aikata aikin kirki kuma wallahi amfanin karanta waɗannan ayoyin kenan dama ka tuna ka san ita tsayi wannan fa gaban Allah ba inda zaka wallahi sai ka tsaya ba wata kucika ba wani akwati ba aljihun wani ba wani kwararo ba underground ba saman wani wuri da za a gudu duk inda za ka ana ganinka haka za ka zo kuma tsirara haka za ka tsaya ba kunya ba komai kamanta da kowa ma yana kallon ka ba ka zancen ɗanka yana kallo matarka tana kallo kowa ta kansa yake yi ranar abin da ya dame ka kawai shine aljanna za ni ne ko ina in ka samu aljanna to shi ne za ka yi farin ciki duk inda ba ka samu in ba aljanna ba to bala'i ne kuma dama ba wani wurin in ba aljanna ba sai wuri ɗaya ita ce wuta Allah ka tsare mu Allah ka ba mu dacewa wani hada kala da haka Allah maɗauki ya ce yau mai idin ya waddu ladina kafaru yau mai idin a ranar nan ya waddu ladina kafaru waɗanda suka kafirta za su so almawadda so ne ƙauna da tamanni da fata da buri da neman inama shi ne yau ya waɗanda suka kafarta za su fatan su waɗanda suka kafirta aka yi atsafin kuma laifinsu bai tsaya kan wannan ba wa asawun rasula kuma suka saba wa manzo sun kafirta kuma sun saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh, malamai suna cewa asawun rasula wannan aya tana nuna mana wajibcin da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin umarnin da baya cikin alkur'ani kun gane ma'ana kenan wujubu al'akzi akhdhi bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam tustanbatu ko yustanbatu wannan wujubin yustanbatu min hadhihi al-aya ana fito da shi daga wannan aya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni da ya bayar babu wani umarni da ya bayar in ba wanda ke cikin alkur'ani ba kowa ya sani ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da yawa idan ka kace ba wani umarni sai iya wanda ke cikin alqur'ani ka duba ka gani umarnin nawa ne a cikin alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amma a rayuwarsa ta zamansa manzo ga Allah shekara ashirin da uku da ya yi ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza ya ce a bar kaza ya ce a bar kaza to waɗannan abubuwan ba ko ai ba ko ne a cikin alkur'ani ba to idan yace kai sai ba kai ba gashi Allah ya ce yawma idhin ya alladhina kafaru wa asawu rasula yayi itlaqin isyan ar rasul saba wa manzon Allah nan an fade shi mutlaqan sawa'un bil amri allazi fil qur'ani wa bil amri alladhi laysa fil qur'ani idan al'amrul ladhi ko al'awamirul lati laysat fil qur'an a ina suke a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da haka malamai suka ce wannan aya tana nuna tilastin ayi biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka da makawa sai ka bi hadisai haka duk mutumin da zai zo da jahilcinka ba zai bi hadisan annabi ba ba zai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai shi yana ta bugun qur'ani da hankalinsa ce Allah ya ce kaza da kaza annabi Isa ba zai dawo ba ai babu wani zancen mahadi duk wannan haukan duk rashin bin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama na'am ko hakuri na kira shi hauka hmm. na kira shi hauka sai kuma dama menene haukan ne hmm. wanda zai ce rashin gane umarnin Allah ne a cikin alkur'ani da ya ce a yi ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ayyu allazi na amana a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum wa man yi rasula faƙad a ƙwa Allah ko umarni dai akan ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ayoyin suna da yawa to duk inda Allah ya ce abu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kawai ba dama sai iya abin da ke cikin alkur'ani duk wanda ya fahimci wannan ai kaga shine ne matsala a kwakwalwarsa a ce abin haka ya fasara ayoyin alkur'ani dole a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani umarni wanda ba a cikin alkur'ani yake ba ya ba umarni an fita jihadi ya ba da umarni ya an daura aure ya ba da umarni an yi jana'izar wani ya ba da umarni a je gidan wani a gaishe shi ya ba da umarni a ci kaza ya ba da umarni kada a ci kaza ya yi wannan ko bai yi ba ya ba da umarnin wani da wani su tafi su wakilce shi wuri kaza kuma babu wannan umarnin a cikin alkur'ani ya aiki ma'aikatansa kai je gari kaza wani je gari kaza ka karɓo kaza je karɓo zakka wani je karɓo kaza wani je karɓo kaza duk wani akwai alkur'ani to idan suka saba wa wancan umarnin wanda ya saba wannan umarnin ko kuma ya faɗa mana umumat akan mumbari yayi magana ku yi kaza dangane da 'ya'yanku ku yi kaza dangane da matanku yanzu iya sahabbai kawai wanda suka ji shi a lokacin da su ake in suka hakaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matanmu kaza Wasu tausu bin nisa'i khaira yayi mana magana akan ƴaƴanmu yayi magana akan abubuwa da yawa da harkar ciniki har saye da sayarwa hmm, harkar zamantakewa aure da sauransu alƙalanci ilimi duk ya faɗi waɗannan yanzu wannan umarnin sai a bar shi ana karantawa a cikin alƙur'anin hadisan manzon Allah sallallahu sai a bar shi ba za a bu ba wani ya ce maka aikin da ba cikin alƙur'ani ba za a bu ba lalle in aka saba wa waɗannan umarni a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle an shiga cikin wannan wa asawur rasula saboda shi Allah a nan iya abin da ya faɗa kenan wa asawur rasula bai ce fil qur'ani ba yawwa ma'asiyatur rasul a ko ina aka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban abun da shine ka tabbatar da manzon Allah ɗin ya faɗi abu ko bai faɗa ba in da ya tabbata ya faɗa to magana ta ƙare wajibin ka ne ka bi sawa'un a cikin alqur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulihi wa ma'siyatir rasul ma'ana sun hada abubuwa biyu sun kafircewa Allah da manzon Allah ɗaya kenan sannan abu na biyu sun saba wa manzon Allah to waɗannan mutane buri da fatan da suke yi a ranar kiyama lautu sawwa bihimul ard za su buri ina ma a daidaita ƙasa da su la ilaha illallah me ake nufi ina ma abin ne su a ce ba su fito daga ƙasa ba ina ma a niƙe su su koma gari rairayi idan sun ga ayyukan a to aiki ne sun aikata aiki ne an tambaye su sun ce e sun yi aiki ne Allah ya san sun yi aiki ne mai shaidar su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaidar sun yi to ina mafita ba mafita in mutum ba kyakkyawan aiki ya aikata ba ina za shi wutar na shi to ka ku sai ce laita ya laita ne kuntu turaba wannan shine zancen iri ɗaya ne da wancan da wannan yawwa wa yaqulu al-kafiru ya laita ni kuntu turaba wato kafiri a ranar abin da zai ce kun ganin shi ma abin da aka ambata kenan mu idin wadu ladina kafaru wa atawur rasula law tusawwa bihim al-ard ina ma a daidaita su da kasa tunda kun ga dabbobi haka za a ce musu kuni turaba duk dabbobin nan duk zaluncin da suke cika Allah ci shike nan kuni turaba kuje ku zama kasa an gama da su da su ba ba su hankali ba ba hisabi shike nan waye mai hisabi da ni da kai mu za a yi hisabi wanda Allah bai wa hankali to a ranar in mutum ya ga hisabin nasa ba ce sai ce ina ma ƙasa ce ne a nan duniya kuwa in ka ce masa ƙasa sai ce ka wulaƙanta shi amma a gaban ubangiji zai ce ina ma an mene shi ƙasa ina ma tintini ma ba a halittu shi ba ina ma tintini gaba ɗayansa kawai ƙasar aka yi shi ko wata dabba aka yi shi wanda za a ce kuni turaba ya Allah ka tsare mu daga wannan irin nadama yace ai tabtali'uhum wato su fatan ina ma ƙasa ta haɗiye su wa yakununa turaban wa adaman su zama ƙasa su zama babu babu su abinda za su yi buri kenan kama ƙala ta'ala wa yaqulu kafiru ya ne kuntu turaba sannan Allah ke wala wala yaktumuna Allah haditha kuma ba za su ɓoye wa Allah wata magana ba ma'ana babu dama su iya koyewa Allah wata magana ba dama su yi ƙarya hmm, duk abin da aka tambaye su haka za su faɗa su yi ikirari ga kansu tabbace abin nan sun yi ai bal wa yuqirruna lahu bima amilu za su tabbatar wa Allah wannan abin da suka aikata wa tashhadu alaihim alsinatuhu ya kawo shaida daga wasu ayoyin na alqur'ani tashhadu alaihim alsinatuhu ranar da harsunansu za su yi musu shaida wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafunsu duk za su yi shaida harshe ya shaida hannu ya shaida kafafunsu ya shaida bima kanu ya amalu a suratu yasin Allah madaukin ce al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a yau za mu rufe bakinsu malamai sukan ce dama ana jam'iya za a yi jam'i tsakanin waɗannan ayoyi da inda za a faɗi an rufe bakin ba za su ce komai ba da inda za a ce kuma wala yaktumun Allah hadisa da inda za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin shi sun yi magana kaga sun faɗi wallahi rabbina ma kunna mushrikin ai kaga magana ce ko yawwa ya za ka jam'i da irin wannan malamai suka ce ahsani jam'i da za a yi shine a ce yawmal qiyama yawmu mawaqif ranar qiyama ranar mawaqif ne daban-daban halaye ne daban-daban faifai faifai ne abubuwa ne daban-daban suke aukuwa ranar qiyama a to ka tuno mana kai ma ba fa rana ɗaya ba ce rana ɗaya ce a gun Allah amma mu a lissafin mu ai ba rana ɗaya ba ce ya ka wata sun shiga azaba sun sha wuya sai su faɗi wannan in an tambaye su ina waɗanda kuke shirka shi wallahi ya Allah mu ba mu taɓa shirka ba ma ga ƙarya suka yi hmm? kuma wani lokacin sai su faɗi komai wala ya fi nuna Allah hadita wani gun kuma su shiru su kasa magana ko a hana su magana to duka mahalli ne daban-daban yau wannan ya faru a nan yau wancan kuma ya faru a can an gane abu zaka kowanne duk abin da Allah ya faɗa zai auku baka buƙatar ma ka tsaya ka ce za ka yi wani jam'i ai qur'ani babu tufka da walwala a cikin sa Allah ya ce za a yi za a yi za a yi in ka zo ka shigo da hankalinka cewa to ya za a yi to kuma ka shiga cikin abin da ya shafi ilmul ghaibiyat amma duk da haka dai isti'nasan malamai sukan shiga wannan wurin wajen bayani su ce abin da ake nufi tunda tafsiri ne shi tafsiri akwai bukatar a fito da ma'anonin alkur'ani kowa ya gani in an ce a wani wuri cewa ba za a yi kaza ba wani zai iya tambaya to ya wuri kaza aka ce kaza to shine fa'idar a bayyana cewa abinda ake nufi can mahallinsa kaza ne nan kuma mahallinsa kaza ne duka kuma kowanne zai aikinsa an gane amma in ba haka ba duk abin da Allah ya faɗa to ai kawai sami'na wa ata'na yawwa wa sallamna kuma ba eh idan aiki ne dama za ka ce sami'na sai ka ce wa ata'na mm, amma idan tasdiki ake so a wurinka sallamna mun amince ya Allah mun mi wuya mun yadda abin da ka faɗa shine gaskiya sannan eh, yace ina ne yawma idin cikon wancan aya ta suratul nur Allah ma ce yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq a ranar da Allah maɗauki zai cika musu sakamakonsu na gaske Dina dinahum anan ne mai a eh abinda ake da addini shi shine aljaza shi yasa maliki yawmid din ana nufin ne maliki yawmil jaza hmm, ranar sakamako alhaq na gaske wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqul mubin kuma za su san cewa lalle Allah shine gaskiya bayyane eh a bayyane Allah shine gaskiya duk abin da ba Allah ba kuma shine al-batil kamar da ambata a wasu ayoyi sai ce fa amma ma warada min anna al-kuffara yaktumuna kufrahum wa juhudahum amma abin da yazo a wani wuri cewa kafirai za su boye wa Allah kafircin su su ce su ba kafirai bane kamar da kawo wata aya wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai ce fa inna zalika yakunu fi ba'd mawadi'il qiyamati wannan zai kasance ne a wasu daga cikin wuraren tashin alkiyama ma'ana tun da munasaba ce daban-daban kamar da na ambata shine yuzunnun yayin da za su zaci anna juhudahum cewa musun da za su yi yanfa'uhum min azabillah zai amfane su daga azabar Allah in suka ga kamar in suka yi wata 'yar karamar ƙarya za a yafe musu a ce to kenan kuma sun manta a ranar ba a ƙarya hmm? ya mutum zai shirka a duniya kuma a ranar sai ya karya sai ce wallahi rabbina ma kunna mushriki aka ga kare laifi ma haka ne ko ba haka ba yawwa su wahala ce za sa su faɗi wani zancen to a wani gun kuma sai Allah ba mu labarin cewa ai ba dama su iya koye komai hmm. to shine yake faɗin ina yazunnun anna juhudahum yanfa'uhum min azabillah cewa in suka ce ba su yi ba to abin zai iya musu amfani daga azabar Allah fa idan arafu alhaqa'iqa amma daga baya in suka san hakikanin abin da ya auku wa shahidat alaihim jawarihuhum kuma zaɓuɓɓansu suka yi musu shaida shi na izin jalil amru shi ke nan sai lamari ya bayyana hmm, wala ya buƙalil kitmani maubi'un sai zama babu wani bigire da ya rage mutum ya iya ɓoye wani abu kamar idan eh, yaro ne wani lokaci in ya yi laifi in ana tsala masa bulala sai ya ta rantsuwa wallahi bai ba kuma duk da ya san yayi ko zai tsammanin cewa alal akalla za a dan sassauta dukan wannan lokacin da ya daina kuma sai a ce daga baya a dan bishi a hankali to irin wannan yana faruwa ran kiyama mutum da ma ya tsammanin in ya ga azaba cewa ya Allah wallahi fa mu ba mai kaza ba hmm. bayan ku a ranar ya kamata ya fi tsoron Allah cewa gashi ga ubangijin da da yake karyatawa yanzu kuma gashi abin da yake cewa babu shi gashi yanzu ya bayyana ai bai kamata ma yayi wa kansa wata ƙarya kuma yanzu ba sai ce wala naf'a wala fa'ida babu kuma wato amfani babu kuma wata fa'ida ga wannan boyewa boyewar ba za ta amfani ba babu kuma wata fa'ida da za a samu in an boye wani abu daga cikin fa'idojin da za mu samu dangane da waɗannan ayoyi ba iya wannan ba da fa'idoji da yawa daga cikinsu dai girman wannan shaida ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ana fahimtar girman wannan shaidar daga tambaya istifhamin da ke cikin fakaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida akwai tafhiri Allah ya girmama wannan tambayar ko kuma ce wannan shaidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cewa lallai shaidar Annabi sallallahu babbar shaida ce ah, ba ita ce dalilin da yasa har ya kuka ba ana zuwa wannan wurin ana karantawa ya tuno irin waɗannan mawaƙi din har ya da hawaye kuma har ni magana akan abubuwan da suke ko ake iya ɗauka a fahimta daga wannan kuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga ciki cewa kowanne manzo zai shaida a kan al'ummarsa eh. me fa'idar wannan shaidar ne fa'idar wannan shaida na farko tabbatar da cewa manzannin sun isar da abin da aka aiko su da shi na biyu tsabtacewa da tantance saƙon irin wanda suka zo da shi irinsa aka aikata mu koma zancenmu na wa man yabtazi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man yabtazi ghayra al-islam ghayra al-islam ai mun sha magana ma'anarsa biyu ce ko dai sunan addinin ya zama ba musulunci ba ko kuma ko da addinin musulunci ne sai ya zama abinda mutum ya yi a matsayin addini shine hakikanin da manzan ya zo da shi ya a yi. an gane ko ba gane ba hmm? shine da muka yi a darasin fadlul islam shekaru ko a kowace watanni da suka gabata cewa wannan ayar fassarar ta ita ce duk wani addini da ba musulunci ba to Allah ba zai karba ba to a cikin musulunci kuma in mutum ya zo da addinin da ba shi ne ainihin wanda manzon Allah ya zo da shi ba shi ma Allah ba zai karɓa ba domin dukkaninsu suna cikin gairin islam al-islam shine ma a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam isman wa sifatan kun gane yawa ya zama sunan addinin islam in ya zama mutum ya zo da wani addini ba sunansa islam ba to falon yi kubal in kuma ya zo da al-islam amma kuma wasfan a sifar islam din ba shi ne islam din manzan Allah ba shi ma ba za a karɓa ba to kun ji mun ci biyu kenan na ƙarshe cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaida a kanmu duk mun yi wannan bayani to malamai sai suka tambaya shin malamai ma za su shaida a kan abin da suka karantar da mutane wasu malaman sun ce bina'an akan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya tunda su ne magada annabawa to aikin da annabawan za su su Allah zai sanya su shaida tunda dama ba abin mamaki ba ne wannan kafa shaida da malamai yana da asali hatta a cikin alkur'ani shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai sai mai wa ulul ilmi qa'iman bil qist hmm. to Allah ta mu dace Allah ya tabbatar da mu a tafarki madaidaici Allah kuma ya shiryar da mu ya dora mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila al-mamati wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله لا تتعب لا تتنا من gobe sai mun fara da tambayoyin kafin ga sanin su suna insha Allah ba matsala